almakashina da wuƙata aska a hannuna kan maƙi zani na yanke ya faɗo na gani To, to, sai ka ji ga ko? Kullum kai ka zo ka zauna kenan ka dinga mutane ihu a cikin gida. Ina sadiya tukunna. Sadi hmm. ka shigo? Eh. Ina sadiya. Yanzu nan ta fita. Kana fita tana kana shigowa tana fitowa. Wai kai kai har yaushe zaka yi hankali ne? Hmm? Kamar yayin ta fita. Tana fita ina shigowa to ta sama ta bi na ta ƙasa koko ta ƙasa ta bi na ta sama da ban ganta ba. To, ni ma ban sani ba. Ke ina magana kin shu ina sadiya. To Alhaji ba kasa da ni bana ɗauka. To na kasa da ke tana ina. Tana nan, wuta na aiki ta. ina nan gida sura shi da na aike ta wake dan girman Allah dan Allah dan Allah, me ke damu ke dan dan ya rasulullahi Alhaji daga aike na sha miki da can na faɗin aiki kyakkyawa san sabra Assalamu alaikum Hakin dawo Allah sarki kamar ya ta dawo wato kana ma nufin ma nan bata mai laifi ba nan kwata kwata wai har ta dawo bata mai laifi ba nan. Mama idan ma laifi ne dai ina ganin kai taiwa ni da bata mun ba ai na lallaba ta a zauna lafiya ke daga daki abba ina rin makwabta gidansa abba shi ah, a ka dawo ashe tana nan la ilaha illallah su hmm? me yake da ne ba fa wannan magana fa nake bai tukunna fitar ta ce nake magana akai fitar ta ce fitar ta tana mini fitar ke magana akai ke wace ke ake ta gidan sa Bashir to saboda Allah Alhaji ga yar aiki a gida ba za a aike ta ba eh ba za ke ba ki aike wala ba to ka san halin mutanen garin sun su ce yayi eh, girma na aike shi gidajen su kake gamla wani wani ba da ba. da su su ba san duk gaba ɗaya su waye bai dauke shi ba yana karami a gun me yake yaro a ba za ka sai yayi tsawo ka san mutanen garin kake karamin girman wannan na da kun yi shiru kuma mun yi magana an ce mun kashe wani kuma mun shiru a ce he mun tahi mun yaƙi to to wannan abin da yake faruwa idan halin ta ne ita ko kuma ke nake hali a sake in gani kuma kuma kama to alhaji ne aka yi na ce a sake in gani kuma kuma kamawa alhaji daga aike makota a kuma aikinta daga yau kike aike namu na kema shi ya da kike mata yawa ha kai ka yaro daga kafa kafa nan sai ki shigo ya ki ita kika zauna kika daɗe Shasha ya zo babanki. Kin san malam Alhaji. Ke, kan kudera. Kan kudera. Kai fa Salisu sokoncin ka ya cika yawa wallahi.